unguwar bana a cikin da'irar yammai ta biyar inda muka haɗu da firdausi masa'udu wata 'yan mata mai shekaru goma sha bakwai da take aikin kafinta na yara tana yin kaya wanda suka hada da 'yan gadashi ƙanana da 'yan kwabobi na wasan 'yan mata ga abin da take cewa gado kwafes gama tabul tele tabul a da komi duka dai kayan ɗaki na wasan yara Baba na ya koya mu. Eh, menu zai ne kuma yana yin su dai. Complete da gado da kafin da arma Ensemble dai haka. mil section section. Kofar gidanmu dai ne nake hidowa ina sai in ajiye a tsare mani na dawo daga ecole in ci gaba da kula da su. A wuni ina sai da kwamfule hudu ko biyar. Yara na sayi kuma uwaye na sai Baya ga aikin na kafinta, Fiddausi tana yin kayan laka. Har da kayan laka. mashin nan ta laka mashin na laka komi da komi na laka yana su kone fulan na laka kanan na mawasan yara su jiraf da elefan duka ganin cewa tana neman ƙwarewa a cikin wannan aikin mahaifin firdausi mai aikin kafinta kuma da aikin karahuna yana ƙara maɗe shi kuzari. gadon shi ne ta yi kayan laka ne muna transforman su bisa don adon daki kuma don wasan yara ita ta ga dama tana yana birge ta ta shiga yanzu akwai kannanta duka da yannanta duk sun iya wannan aiki na menizeri domin sama ma 'yan mata da samari abun yi a wannan lokacin na babban hutu fiddausi na koyar da su aikin kafintar an kawo yara ƙanana na yi forme in su deja sun iya sauran suka ce gaba kan su inda in kuwa uwayensu ma suka ce sun biya mu kamsan suka samu bayan amfan haka ina iya zuwa koya jan tahiru wani dan makaranta da ke aji na biyar a makarantar firamare bayan ya samu horon ya yi alwashin kera kayan ya rinka saidawa sannan kuma ya koya ma abokan shi. Ina yin shi ne domin ina samun kuɗi kwana biyu ko kwana uku kaɗai ne. Ina yi ma kanwata kuma ina yi in je in saida. A wannan lokacin na babban hutun 'yan makaranta ya kamata uwaye su kula da 'ya'yansu su sama musu abun yi don su raba su da yawon banza a cikin unguwanni.